والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تو يو ذا متاشي درسينا دريد أربعين دقاء cikin karatunmu na aljami'u sahih na imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alaih muna cikin kitabul jana'iz za mu tashi babun fi sabri alal musibati ko inda sadmatil ula ko fi yazatil marba za mu tashi eh na'am na'am babun fi i'adatil marba babi a cikin ziyartar marasa lafiya na'am to bismillah arama a yau sha biyar ga watan jumadal akhira hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu takwas ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya bismillah arama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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحسنت قال المصنف رحمه الله نعم باب في عيادة المرضى باب في عيادة المرضى بابي أتكين زيارة واتو مرسى لافيا قال وحدثنا محمد بن المثنى الحنبي نعم, نعم. قال حدثنا محمد بن جهبم محمد بن جهبم وهو ابن جعفر نعم المدني دقى عمارة يعني ابن غزية يعني ابن غزية عن سعيد بن الحارث daga sa'id ibn al-harith ibn al-mu'alla daga abdullahi ibn umar cewa ya ce mun kasance muna zaune tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum daga cikin mutanen ansar ya zo masa ya yi masa sallama sai shi wannan mutumin ansar ya juya da baya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai ɗan uwan mutanen ansar yaya ɗan uwa na sa'ad ibn ubada yaya jikinsa sai ya ce salihun wato yana lafiya lau sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wane ne daga cikinku zai je ya zuba wato ya masa ya yi dubiya ta rashin lafiya a gare shi sai ya miƙe mu ma muka miƙe tare da shi mu kuma alhali mu mu wato goma ne da 'yan kai ma ni alin wala kifafun wala kalanis wala kumus babu wato babu a takalma faɗi tare da mu wala hufai tare da mu wala huluna wala riguna na'am eh? muna tafiya fi tilka asibah a cikin wannan ƙasa wadda take mai gishiri sabha ta ce wato ƙasa wadda take ƙasar jurf kenan har sai da muka zo masa sai mutanensa suka yi wato suka wato suka suka kauce daga kewaye da shi hatta na rasulullahi wa ashabuhu allazina ma'ahu har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusata da sahabbansa waɗanda suke tare da shi eh. a wanda dai su dai sahabbai din wanda a farkon hali lokacin da suke ba su da wato ba su da ba su da wadata dan shi nawawi cewa yayi fihi ma kanati sahabatu alaihi min az-zuhd fi ad-dunya wa at-taqallul minha wa tirahi fuduliha wa adam al-ihtimam bi fasl al-libas wa nahwi wa fihi jawaz al-mashi hasiyan wa iyadatu al-imam wal-alim al-marid ma ashabihi eh, karancin ne tunda ai annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya ya ce jama'a ahadukum thiyabahu fa salla fi izarin wa fi rida'in وقباء في قميص ورداء في قميص وإزار حديث عمر to kaga akwai lokacin da idan Allah ya wasa'a ya ce to mutum ya tashi a wajen sallarsa ya sallar da tufafi ya sallar ko da izar da rida ko sarawi wa rida ko sarawi wa aba a baya a aka faɗa babun fi sabri alal musibati inda sadmatil ula babi akan yin hakuri akan musiba inda sadmatil ula a farkon bugun wato musibar wato cikakken a cikakken lada yana lokacin da zafin musibar ta soma dukan mutum a sadma ai abbar ba a karan farko A bufi shai in sald ثم استعمل مجازا في كل مكروه في كل مكروه حصل بغتة dukkan abin da ya faru kai tsaye ba tare da ya eh, kwatsam na'am na'am na'am ala haddathana shu'ba yace shu'ba ya zanta mana daga sabit bunani ya ce na ji anas malikin yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi haƙuri wato wanda yake a ai wato cikakken haƙuri wanda lada cikakke yake rattabuwa a kansa shine wanda aka yi shi a lokacin farkon wato haɗuwa da dukan masifa hmm. Hmm. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر نعم قال اخبرنا شعبه عن ثابت بن daga ثابت البناني daga انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمان الله صلى الله عليه وسلم اتى على امراه يازو وجن وت yazo akan wata mace tana kuka akan rashin wani akan rashin wani wani yaro nata sai ya ce mata ki ji tsoron Allah wato kada ki abin da Allah maɗaukakin sarki baya so yayin da musiba ta zo wasbiri ki yi haƙuri sai ta ce ta ce me ya ruwanka wato me zai sanar da kai ta ai ni ban gaya maka ba musibata ai lam a rifka bi musibati hmm. yayin da ya tafi sai aka ce mata ta ce shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ne fa sai wato kai ka ce mutuwa yi ta ce ta same ta sai ta zo kofarsa ba ta samu masu iso a kofarsa ba wanda suke yan gadi masu tarewa wato wanda yake nuna saukin kansa eh, saboda haka hun gani a zo a ce za a tare daki din nan eh, sarkin fulani <laughs> eh sai an yi iso <laughs> eh. <laughs> na'am Hmm. faƙalat sai ta ce ya rasulallah eh, ta ce ya rasulallah ai ban san ban gane ka ba ban shaida ka ba sai ya ce ai shi haƙuri cikakke ladan sai yana tabbata ne in an yi shi a farkon wato buguwa da masifa ko kuma ya ce eh, a farkon wato sadma wato bugun masifa hmm, ita ita ai ta yi raki ne ya zo ta mai ta kuka eh, shi ne ya zo ce mata ki haƙuri ki eh, wato ki ji tsoron Allah ki haƙuri to ga a lokacin nan ya nuna kan cewa kukan da take yi akwai abin da yake na munkari a ciki irin kuka ne na niyaha wanda aka hana shi sai ya ce mata ittaqilla ki ji tsoron Allah ki daina wannan kukan wasbiri ki hakuri to kaga bata yi hakurin ba shine ya nuna mata inda ta hakura da wannan musibar to za ta samu cikakken ladan hakuri a'a ta dimauci akan zafin masifa a gigice take shi yasa din ai ta yi ɗin kuma ta ɗago kanta ɗin ba ne hmm. ko kuma ko ta ɗago ɗin zafin masifa ya sa ya zama to ba ta gan shi ba tunda ai ba ido ne yake gani ba zuciya ce hmm. na'am Na'am. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي نعم قال خالد خالد ابن الحارث يحول سندي قال وحدثنا عقبة بن مكرم عن عمي Ukubata eh, bin Mukram al’ammi ya zanta mana. Abdulmalik ibn Amr. Abdulmalik ibn Amr ibn Qais. Hmm. Abu Amir al’Akadi, yawa Abu Amir al’Akadi kenan. Eh. Eh, ya hawala sanadi. Allah hadana ni Ahmad Ibrahim al Ahmad Ibrahim al-Dawraqi. Ya zanta mana. Yace Abdul Samad ibn Abdul dukkaninsu suka ce shoba ya zanta mana hadisi da wannan isnadin kwatankwacin hadisin usman bin amr umar umar usman bin umar na'am da ita wannan kissa ta sa a cikin hadisin abdus samad مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wata mace tana wajen wani kabari A ga makabarta kama ya same ta na'am babul azabu yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi babin cewa wato wanda ya mutu ana azabtar da shi da kukan wato iyalansa da suke yi masa wato kukan da aka hana Hmm. na kururuwa hmm. na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير نعم جميعا الذي بشر dukkaninsu daga ibn bishir muhammad ibn bishir kenan abubakar ya ce muhammad ibn bishir al ya zanta mana daga Ubaidullah ibn Umar al’umari ya ce, Na fi’u ya zanta mana hadisi daga Abdullah ibn Umar. Cewa Hafsa ta yi kuka a kan rasuwar Umar. Sai sai na Umar wato tun kafin ya rasu ya ce, Mahalan ki saurara ya ke eh, bakat ala Umar. kala ya ai kafin ta rasu din ne mm. Mm. eh yana cikin jinya ta san tunda ai an san cewa rasuwa zai tunda da aka zuwa masa ruwa aka ga ya fito ba mm, aka ba shi ruwa aka ba shi madara sai ya fito sai har yana fitowa alam ta'lami anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala shin baki sani bane cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mamaci ana masa azaba dalilin kukan iyalansa a kansa to malamai suka yi taujihin wannan da kan cewa wanda ya yi wasiya da a yi masa waɗansu kuma suka ce a'a wanda ya san za a yi masa bai hana su ba saboda ƙoƙarin jami'i tsakanin wannan da wala ta zirwa ziratun wuzura ukra eh, eh. Eh, wanda aisha ta yi inkarin hadisin saboda wannan ba eh, shi yasa waɗansu suke a suke tawilin hadisin ayyo azabu bi ba'dhi buka'i ahlihi ali eh, eh sashen kukan iyalansa ba kowanne ba abinda حدثنا محمد abin da yasa kuma suka ce wasiya din ne shine saboda al'adar larabawa ne kamar yadda aka ce tsarfa yana cewa idza mitu fan'ini bima ana ahaluhu wa shuqi alayya aljayba yabnata ma'badi <laughs> wasiya suke eh, eh, don wannan aiki ta ake cewa wato a nuna bakin ciki din akan wannan da cikin al'adar jahiliya cewa wanda za a zo aika bayani a ce ai wance malu ko kuma wane ma lokacin da aka rasu Hmm, sai a gaita ba shi da gata ne a ta faɗan abin da take ai sai da ta yi kwana za ba ta cin abinci hmm, hmm, ta sai da ta ƙare da duk wannan ya ce ta shiga eh. <laughs> na'am na'am دبنا محمد بن بشار نعم على دبنا محمد بن جعفر Shoba غندر كنا على دبنا شعبة ya ce na ji da yana zantawa daga sa'id ibn al-musayyib daga abdullahi ibn umar daga umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi wato wanda ya mutu ana azabtar da shi da ana azabtar da shi a cikin kabarinsa da abin da aka yi irin saboda kukan da ake yi a kansa wannan kukan niyaha shine kukan kera mm, kukan kera duk waɗannan hadisai muttafaqun alaiha bukhari ma da yaro ya tosu na'am alwadullah muhammad ibn al-musanna قال حدثنا حدثنا ابن ابي عدي ايه زكريا ابن ابي عدي عن سعيد daga sa'id Afuwan muhammad ibn ibrahim ibn abi adi ba zakariya din ba na'am daga sa'id shine ibn abi aruba daga qatada daga sa'id ibn al-musayyib daga abdullah ibn umar daga umar daga annabi sallallahu alaihi wa sallam.

daga al'amash daga abi salih daga abdullahi ibn umar ya ce a yayin da aka soki umar a ciki sai ya suma sai aka yi kururuwa a kansa

قال حدثنا علي بن مسلم نعم عن الشيباني دقى الشيباني عن أبي بردة دقى أبو بردة عن أبيه دقى بابنسا قال الشيباني سليمان ابن أبي سليمان نعم قال لما وزير عمر يا عند aka واتو جيما سيدنا عمر تشيو sai suhaibun ya hadu yana cewa wa akha wa akha dan uwana dan dan uwansa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'afa tsakanin su shi da suhaib na'am fa qala umar sai umar yace masa ya suhaib ya kai suhaib أما علمت أن رسول sallallahu alaihi wa sallama. وسلم قال شن sani سني بني cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal mayyita la yu'adhabu bi buka'il hayy shi mamaci ana azabtar da shi sanadi wato saboda sababin kukan rayayye قال وحدثني علي بن فجر أها قال أخبرنا شعيب بن صفوان نعم أبو يحيى نعم عن عبد الملك بن عمير دقى عبد الملك بن عمير عن أبي بردة دقى أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى دقى أبو موسى الأشعري يتشي لما أصيب عمر yayin da aka ji masa yadda umar ciwo suhaib sai ya taho daga gidansa har sai da ya shigo wajen umar sai ya tsaya wato daura da shi yana kuka sai umar ya ce a kan me kake kuka ni kake yi ma kukan sai ya ce eh na rantse da Allah a kanka nake yin kuka ya amiral mu'mini sai ya ce wallahi na rantse da Allah kai ka sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ake yin kuka a kan? kansa za a yi masa azaba ya ce sai na ambata wannan ga Musa bin Talha sai ya ce Aisha ta kasance tana cewa wannan ai ana wannan kana ula'ikal yahuda wannan kadai ai waɗannan waɗancan yahudawa ne wato yahudawa ne ba ba musulmi ba ita haka ta ɗauki hadisin to kuma kun ga akan wannan abin da sayyidina umar ya fassara hadisin zai nuna kan cewa ba wai yana nufin wanda ya wasiya a yi masa ɗin bane bal zai karfafa cewa wanda ya san wanda za a yi masa bai yi inkari ba bai yi inkari ba bai sanar ba ko kuma bai yi amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar kan cewa kada a yi masa ba musamman in ya san kan cewa za a yi masa nan amma cewar inda cewar abin ya keɓanta da wanda ya wasiya ne da sai na umar ba zai gaya ma waɗanda suke yi din ba tunda bai yi wasiya ba eh, eh. alaikum salam a shi wanda yake a in dai ya yi hani hanin shi ne zai kubuta in ya san cewa al'adar al'adar wurin ne kuma al'adar dangin ne kan cewa ana yin wannan eh, in dai wani ya rasu sai an yi to sai ya wasu a sai ya fada sai ya nusar eh sai ya fada ne abin da yake shi ne a kan abin da zai kubutar da shi daga azabar a bisa tafsirin a bisa tafsirin da malamai suka yi wanda yake karfafa abin da sayyidina Umar din wanda yake karfafuwa da abin da Umar radiyallahu anhu wato yanzu ma ai ba ma wani dangi eh, akwai wanda suke na dangi wanda su akwai dangin da suke irin wannan amma yanzu kusan ya zama to al'ada a cewa yayin da aka ɗauko gawa za a fito da ita daga gida lokacin ne za ka ga mata sun rude suna wannan kukan suna ihu wannan shine ya kamata a hana Allah ya yi. Allah ya yi. Allah ya أن عمر بن الخطاب لما طعن شو عمر بن الخطاب يا يند أكا سوكيشي طولت عليه حفصة آه نعم عولت عليه حفصة سيد آه، سيدتنا حفصة سيتي كروروا أكنسا آه, آه،, آه، أولا وعولا وهو البكاء بكاء بصوت وقال بعضهم لا يقال إلا أعول وهذا الحديث يرد عليه نعم sai sai umar a a sai sai na umar ya ce ya hafsa amma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya yaqul shin baki ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ba al-mu'awwal alaihi azza wanda aka yi kukan kururuwa a kansa ana azabtar da shi awwal alaihi Suhaib. suhaib shi ma yayi wannan kukan kururuwar a kansa sai Umar ce ya Suhaib ya Suhaib shin ba ka san cewa wanda aka yi masa kukan kururuwa a kansa ba ana azabtar da shi duk dai hadisin bi ma'ana hu amrun naqid ko قال حدثنا داوود بن رشيد نعم قال حدثنا إسماعيل بن عليا قال حدثنا أبو أيوب حدثنا أيوب حدثنا أيوب أبو أيوب بقى. أتعم توسع يوا سيكتش أبو أيوب yawa haka an sai mu ce ina majihuli ya shigo a cikin sahih muslim don abu ayyub a cikin muslim daga abdullahi ibn abi mulaika ya ce na kasance ina zaune a gefen abdullahi bin umar alhali muna sauraron a fito da jana'izar ummu aban ɗan sayyidina usman a wajensa amur bin usman yana tare da shi sai ibn abbasin ya zo ya kuduhu ka'id dan jagora ya ne masa jagora lokacin ya makance Umar. to ina zato shi dan jagoran ya ba shi labarin inda ibn umar yake sai ya zauna har sai da ya zauna kusa da ni in inji ibn abi mulaika sai na kasance ni ne tsakaninsu tsakanin wato ibn umar da ibn abbas sai ga wani sauti yana ɗauka wato yana fitowa daga cikin gida sai ibnu umar ya ce kamar yana bijirar da wato kamar yana nuna ma amr amr bin usman hmm. kan ya tashi ya je ya hana su yana ishara gare shi na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mamaci ana azabtar da shi saboda kukan iyalansa ya ce sai abdullahi ya saki wannan magana a bar sakinta ah, wato ya sake shi haka wato ya jefa magana sai Ibn abbasin ya ce mun kasance muna tare da amirul mu'minin umar ibn al-khattab har sai da muka zo muka kasance a albaida albaida wato wani fili ne in an bar zulhulaifa kusa da zulhulaifa a madina wanda yake shimfiɗaɗɗen fili ne in an ɗago daga zulhulaifa إذا هو برجل نازل في ظل شجرة sai ga shi da wani mutum ya sauka a cikin inuwar wata bishiya sai ya ce mun ji ibn abbas sai ya ce min je ka ka gano min ka gano ka gano ka gano min wane ne wancan mutum sai na tafi sai ga suhaib ne sai na dawo wajensa sai na ce innaka amartani an a'lama laka man za ka umarce ni wato in gano maka wane ne wancan wa innahu suhaib to suhaibu ne sai ya ce murhu wala ka umarce shi ya sadu da mu wato ya kasance ya taho wato ya riske mu sai na ce inna ma'ahu ahlahu ai iyalansa na tare da shi ya ce in kana a ko da iyalansa na tare da shi وربما قال أيوب wani lokaci kuma ayyub a cikin riwayarsa sai ya ce ka umarce shi wato ya kasa wato ya risko mu yayin da muka iso amirul muminina bai daɗe ba sai aka ji masa ciwo sai suhaibu ya zo yana cewa فجاء سهيب يقول sai suhaib ya zo yana cewa wa akha yana kuka ya wa abu wato sahibina sai umar ya ce shin baka sani ba ko shin baka ji ba sai ayyub ya ce auƙala awalam ta'alam awalam tasma mm. kuma baka sani wato shin kuma shin baka sani bane ko ko shin baka ji bane anna wa sallama cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi mamaci ana azabtar da shi da sashin kukan iyalansa fa abdullahi qala fa amma abdullahi eh قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلا إيه قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلا كو فأرسلها مرسلا أي واتو يسكيت باتارد قيدي دجابي بأبي بكاي أهل الله فأما عبد الله فأرسلها موسى هكا ما أتي نصر أبنا آه، نعم. بشرح قاضي إياد إكمال وقال ابن عباس في ابن عباس يتي كان عمر يقول بعض ذلك قال آه، آه، وأما عمر فأما عبد الله فأرسلها مرسلة وأما عمر فقال ببعض فأرسلها عبد الله مرسلة سيبا حديث سيسيق على ابن عباس هذا نمبر هذا نمبر kai wannan daga bayani fakon tufa da kaltu ala aisha na'am eh wa amma umar faqala bi ba'd sai faqumtu da kaltu ala aisha فقمت فدخلت على عائشة eh to nan da yake karkana umar ya kuli ba a zali sun mahaddada faƙala sadartu ma a umar min makka hatta idza kunna bil baida idza huwa bi rakbin tahta dhilli shajara faƙala izhab fanzur man haula'i rakab ah wannan hadisi ne ya tsallake akwai hadisi ne daga baya zai zo to nan sai da ya kawo wannan hadisin da hmm. ya kawo wannan bayanin wannan da kai kan cewa amma abdullahi fa arsalaha mursalan wa amma umar wa qala bi ji ba um, ne ce umtu ne gina ga ban ne eh eh eh ارتهل فالحق أمير المؤمنين فلما أن أسير عمر دعا آه. صهيب يمشي يقول وأخاه آه وانا كاشد وانا حديثي وصاحبا فقال عمر يا سهيب أتمشي علي كاشد وانا حديثي إن الميت يبعضوا زوجي بعد مكاري علي نعم. قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلة آه. وأما عمر فقال ببعض نعم. ببعض نعم. إن يكون فضل شريك الله to to ci gaba ci gaba mu ci to Mhm. sai na tashi na shiga wajen aisha sai na ba ta labarin abinda ibn umar ya faɗa sai ta ce ba haka ba ne na rantse da Allah mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗai bai ce ba to ba ma ƙalahu ba ma ƙala rasulullahi ma qala rasulullah ba ma qala hu ba a ah. ba qala a ah, wannan aikace wannan wannan wannan hakurin ah, ka sa masa layi karkashin layi in za a cire shi tun da inda ba zai ce ma kala innal mayyit ba eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dai bai ce Eh, mamaci ana azabtar da shi da kukan wani ba sai dai shi ya ce shi kafiri Allah yana ƙara masa azaba saboda kukan eh, eh, iyalansa Allah shi ne wanda ya sanya ake dariya kuma shi ne wanda ya sa ake yi kuka. Wani mai ɗaukan nauyi ba zai ɗauki nauyin wani ba. ayyubi ya ce ibn abi mulaika ya ce alƙasim ibn muhammad ya zanta min hadisi ya ce yayin da maganar umar ta riski aisha da maganar ibn umar sai ta ce innakum latuhaddithuni an ghairi kadhibaini hakika ku kuna gaya mun magana ba daga waɗanda suke makaryata ba ba kuma waɗanda za a karyata ba sai dai ji yakan yi kuskure to ita tana ganin wannan kuskure kai yi ne istidrakin Aisha akan sahabbai al'adun Muhammad ibn Rafi wa Abdu ibn Humayr Na’am, Ibn Rafi ya ce, na Abdullahi Ibn Abi ya zanta min ya ce, Wata ‘ya ta Usman Ibn Affan ta rasu a Makka. Ala. Ya ce, Sai muka zo don mu halarci jana’izarta. ya ce sai ibn umar da ibn abbas suka halarci jalazar ibn abi mulaika ya ce kuma hakika ni ina zaune a su ya ce ina zaune wajen su sannan ɗayan ya zo sai ya zauna a gefe na sai abdullahi bin umar ya ce da amur bin usman alhali yana zaune wato fuska da fuska da shi

ahan qad kana umar ya ba a zazalik. umar ya kasance yana faɗan sashen wannan sun mahadda sannan ya zanta hadisi ya ce na tuho daga tare da umar daga makka har sai da muka zo wajen albaida sai gashi da waɗansu mahaya suna ƙarƙashin inuwar bushiya sai ya ce je ka ka duba ka gani su wanene ne waɗancan mahaya sai na duba sai ga su haibu ne ya ce ba shi labari sai ya ce kira min shi ya ce sai na koma wajen suhaib sai ya ce ɗaura sirdi ka je ka samu amirul mumini to yayin da aka ji masa yadda umar ciwo sai suhaib ya shigo yana kuka yana cewa ya dan uwana ya sahibi na sai umar ya ce ya suhaib kana yi mun kuka ne da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mamaci ya ane masa azaba saboda dalilin sashin kukan yan uwansa a kansa to faƙala ibn abbas sai ibn abbas ya ce yayin da umar ya rasu sai na ambaci wannan ga aisha sai ta ce Allah ya ji ɗan Umar na rantse da Allah ba haka bane na rantse da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zanta ba cewa Allah yana azabtar da mumini da saboda kukan wani sai dai ya ce Allah yana ƙara ma kafiri azaba dalilin kukan iyalansa a kansa ya ce aisha ta ce alƙur'ani ya ishe ku wato wala ta zirwa ziratun wizra ukura wani rai baya ɗaukar nauyin wani ya ce kuma ibn abbas ya ce a yayin nan Allah shi ne ya sanya ake dariya shi ya sanya ake kuka mhm. ibn ابن ابي ابن ابي yace wallahi na rantsi da Allah ibn umar bai ce komai ba mm, sai ya shiru

raf'an hadis bai ambata ɗaukaka hadisin ba daga umar daga annab sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ayyub da ibn jurai suka yi a akan wannan hadisinsu ya fi cika bisa hadisin amr bin dina قال حدثني عن بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر شو سالم يزن تامسة عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شو من زم الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن الميت يعذب بوكاء شي مامتي أنا أزبت الدشي سبو دكوكا رايي

sai ta ce Allah ya ji kan abu abdurrahman ya ji wani abu bai kiyaye shi ba innama marrat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam janazatu yahudi wata janazar wata bayahude ce ta wuce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kawai alhali suna yi masa kuka sai ya ce ku kuna kuka kuma shi a ne masa azaba <clears throat> قال أبو كريب قال أبو أسامة نعم عن هشام لقى هشام لقى بابنسا قال يتي عند عائشة an ambata an ambata a wajen Aisha cewa Ibnu Umar yana ɗaukakawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mamaci ane masa azaba amai ane masa azaba a kabarinsa saboda kukan iyalansa a kansa sai ta ce وهل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته أو بذنبه to shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ane masa azaba saboda kuskurensa ko ko saboda zunubinsa wa inna alahu la alayhi al'an ko la alhali iyalansa suna yi masa ku suna kuka a kansa a yanzu wancan shine kwatankwacin fadin sa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan rijiya ranar badar a cikin rijiyar akwai wato kisassun yakin badar na mushirkai sai ya ce musu abin da ya faɗa su suna jin abin da nake faɗa waƙad wahila alhali waƙad wahila ya yi wahami waƙad wahila eh, ai galifa ya yi galab ya manta inna ma qal inna ma qala abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace إنهم لا يعلمون أن ما su hakika suna sanin cewa abinda na kasance ina gaya musu gaskiya ne sannan ya ta karanta innaka babu wauta ba jiyar da matattu wa ma an tabi musmi'in man fil qubur ya kulu yana cewa iyayen da suka zauna a wuraren zamansu a cikin wuta mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. Da wannan isnadin da ma'anar hadisin abu usama hadisin Abu usama ya fi cika daga Malik bin Anas a cikin abin da aka karanta a gabansa daga Abdullahi bin Abi Bakr bin Amr bin Hazm daga babansa daga Amrata binta Abdurrahman cewa ta ba shi labari cewa ita ta ji Aisha aka ambata mata cewa Abdullahi bin Umar yana cewa shi mamaci ana azabtar da shi saboda kukan rayayye sai Aisha ta ce ce Allah ya gafarta ba Abu Abdurrahman eh lam yakzib hakika bai yi karya ba sai dai yi kusu ya manta ko kuma ya kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya wuce da wata bayahudiya ce da ake kuka a kanta sai ya ce su suna yi mata kuka alhali kuma ita ane mata azaba a kabarinta قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد هذا سعيد بن عبيد الطائي محمد بن قيس محمد بن قيس عن علي بن ربيعة دقى علي بن ربيعة قال ya ce farkon wanda aka yi masa kukan kera a kansa a kufa to karaba karabata bin ka'ab ne sai ta bin shu'ba ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk aka yi kukan kera a kansa to za a yi masa azaba da abin da aka yi kukan kera nan a kansa ranar القيامة كما علي بن حجر السعدي يا زن زنتامون علي بن مصر يا زن زنتامون الأسدي محمد بن قيس الأسدي علي بن ربيعة الأسدي علي بن ربيعة الأسدي daga mughira bin shu'ba daga annab sallallahu alaihi wasallam kutankucin kucinsa. قال وحدثنا ابن ابي عمر ابن ابي عمر العدني قال حدثنا مروان ومروان يا زن تامنا yana nufin alfazari na'am daga sa'id ibn ubayd ibn ta'i daga ali ibn rabi'a daga mughira ibn shu'ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kwatankwacin sa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha